وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنا درينا أغنيس درين دير وتم ga watan muharram hijira من wanda ya درين da wurin أكتوبر دوبي watan oktoba 2016 allah maɗaukin sarki ya ba mu damar zama domin ci gaba da karatunmu na sharhu inu aqil na akan alfiyar inu malik karatunmu zai fara da babin farko wannan ne karatu na biyu darasi na biyu darasi na farko wani mukaddima muka karanta na inu malik babin farko yana cewa alkalamu wa ma allahu min da ake kira alkalamu magana wanda za ta fa'idantar da mai ta. ita ce alkalam a wurin masu nahau ba wurin wasu sauran masu istilahi ba duka maganar mu a yanzu magana ce kan da masu nahau suke nufi ibn malik ya ce كلامنا لفظ مفيد تستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واهده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم أبين da yake cewa كلامنا لفظ مفيد lafzin mufidin ممو ma'abuta nahau maluman nahau idan muka ce kalam yana nufin lafzin mufid lafazi wanda zai fa'idantar da mai sauraro na karanta littafi na karanta littafin wani lafazi ne wanda mai fa'idantar da mai sauraro zai fahimce ka kana ba shi labarin ka karanta littafi amma yanzu za ka ce wani in ka karanta ko in na karanta kai shi ko haka wannan ba za a kira shi kalam ba a ilmin nahawu domin lafazin ba zai fa'idantar ba in ka karanta ne abun bai cika ba yana bukatan wani abu to saboda haka nan ya ce lafzin mufik maganar mu mutanen nawo muka ce kalam منادث اللفظ من مخيف كاستقم كمر مثال وليتمك استقم ويتمك اكتب ويتمك اقرا واذهب استقم كديديتا فنن على كلامك الكلام او كلام ومن لفظين ما فائدنك وذكر ضررنك ينافهم تركابا شيء امرني يديديتا استقم انت wannan kenan sannan wasmun wa fi'ilun thumma harfun a tsara wani abu kamar a ce a sa lafazin suna a ce muhammad sannan a kawo lafazi na fi'il ko a kawo lafazi na harf ko kuma yanzu a ce maka ismun fi'ilun harfun wani abu ba ba harfin guda hudu ba guda uku ba wannan ba lafzin mufid bane ba kalam bane a wurin mu wannan na kiransa alkali, domin alkalim shine jumlan da ya tara kalmomi uku zuwa sama ba mu damu ba da fa'idantar da mai magana mai sauraro ko bai fa'idantar da mai sauraro ba idan dai wannan jumla ta kunshi kalmomi uku zuwa sama sunansa ne sunansa alkali. wahiduhu tun, alkalim jam'i ne mufradinsa shine alkalima alkalim jam'i mufradi alkalima والقول عم أما إذا مكتي القول قول على ربشي نهو أبنى نامنا نهو يعني زمن جنرال أكن الكلم balantana kuma kalima yayin eh, mun ce alkalim dole ne a samu kalmomi har nawa har uku zuwa sama dole ne su kai uku in su biyu ne kawai ba za su isa ba ba za su isa a ce musu alkalin ba sai dai a ce musu kalimatan in ɗaya ne a ce masa kalima amma in sun kai uku ka kira su alkalin, in sun kai hudu za su kira su alkalin, ba mu damu ba su fa'idantar ko ba su fa'idantar ba أما القول قول شيء ومن يأتي كما جنرال أم فهمت كما دعاك كلم قول كلمة أمامي نيني تنعي زمامي تنعي زمام قول يا هو سنن وكلمة كلمة إلا لكلمة ذكاء إيه kana cewa kilma da zamanto kalima ko kalima ko kilma duk ne ne duk ma'anar su ɗaya wa kilmatun biha kalamin ƙadiyo amu, da lafazin kalima ko da lafazin kilma ƙadiyo amu kalamun ya yi a yi abin da ake kira kalam wani lokaci za a kira abin da yake kalam ne kana ganin sa kalam ne amma sai a kira shi kalima kamar la ilaha illallah la ilaha illallah jumla ce mufida jumla ce mufida tunda jumla ce mufida me za kira ta za a kira ta kalam wannan jumla mufida wani lokaci mu a littafinmu na nahawu ko a larabci ma kai kiranta kalima wannan shi yasa ake cewa kalimatu tauhid idan wani yake maka arini kalimatu tauhid nuna ne kalimar tauhidi me yake nufi la ilaha Allah. an gani gashi kalam ce amma kuma me an kira ta da sunan ne da sunan kalima shi yasa ce wa kilmatun biha kalamun qad yu'am ay qad yu'am kalamun Bikin kilmatin an yi takon gaba kun baya saboda maganar waka don mawaka dole ne ko da wani harshe ma wani lokaci za a yanke magana wani lokaci za a binne ko ba haka ba ko shata a wakansa ba wani lokaci yana yanke kalma ba ya yanke kalma kuma ya tafi daidai saboda wazini to ko a larabci haka ne wani lokaci a yi kun gaba kun baya aka ce wa kilmatun biha don asalin maganar inda ba zube za a yi za mu ce Eh, abin nan kad eh, yu'ammu kalamun bi kalimatin wa kad yu'ammu kalamun bi kalimatin wannan wawun wa kalimatin din sai mu kawo shi ne gaban eh, kusa da kat mu ce wa kad yu'ammu kalamun bi maza bi kalimatin to wannan baitoci biyu kawai za mu magana a kan su kan ishirin yanzu za mu fara shiga maganar in a aqil sharhi to wannan baitoci guda biyu magana ce tawa ta ibn malik yawwa to shi shine ibn aqil ce al kalamu al musalahu alayhi kalam da aka yi kudi a kansa al musala abin da aka yi kudi mu mu taru a nan a masallaci mai tudu mu ce yanzu mu idan muka ce yamma mu inna mu ne muka yi sulhu akan wani mu muka ce yamma ba yamman da sauran hausa suka sani ba mu muna nufin kudu kenan ai na yamma to ina a sulhun mu kudu muka yi saboda ganin shi ne islahin mu mutanen masallacin nan ganin damun mu ne ba wani wanda zai yi eh, kawo mana matsala an fahimta to shi mana al mustara ai kal eh, eh, abinda aka yi sulhu a kansa na mutanen nawo kenan الكلام المسألة عليه إلا النحاة الكلام ذات إطلاه الحنصة أو لما تنو عبارة عبارة شيقة اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ونشين الكلام أو لما أو لما تنو أو لفظ عند إكبار فائدة فائدة ده يحسن السكوت عليها da ana iya tsayuwa a kanta kuma mai sauraro ya ji ba a rige wani abu ba ya ji ya fahimci sakon da ake so a yi sarrafa. to yanzu ya kawo mana tarihi don allabdul mufidu fa'idatan ya sun sukutu alaiha tarihi ne ya kamata da yi sharhin tarihi shine yake fallabdu da aka ce allabdu din na ana shi ka sani jinsun ya shimal kalam idan aka ce lafz suna ne jinsi babban suna ne gama gari hmm? kamar a ce mai rai wannan lafazi gama gari ne ya haɗa mutum ya haɗa doki mai rai ya haɗa cinnaka mai rai da kunama da maciji da sauro dukansu masu rai ne ko ba haka ba lafazin mai rai yawwa saboda haka fallazzu da aka ce a lafazi to jinsin ne ya shi kalam jinsin ne da ke haɗa أبن لك مثلا الكلام والكلمة يكي هذا أبن لك إلى الكلمة والكلمة يكي هذا أبن لك إلى الكلم ويشمل المهملة لأن هذا لفظ لنا بعد ما وتفائد بعد ما أنا كدي دي كقوانا كانت شيوة بلا رجي دي بيسمي دي بقى. sai dai ce maka ya ji dai ka ambaci sunan dan da ya da za wata lafazin zaidu da aka juya in ka ce zaidu zai fahimta wannan ba mumal bane amal ne amma in ka ce ne. ba zai fahimta ba ko kawar bahaushe ne a ce ah, mutum wa zai iya juya mana lafazin mutum Eh? mutumun tumun to kaza ka cewa ba wace tumun ba ta fahimce ta ba amma ka ce maka mutum ya fahimci akwai wani lafazin da ake amfani da shi yawowa saboda haka ka zo ka cewa ba lare bai dare ba abin da zai fahimta saboda haka wannan ana kiransa Allah lafzul Muhammad duk da yake wannan lafazi ya da wani ma'ana Muhammad ne أما دي يا أيوان يا هرتا يا هرتا لقبي كلا مسمى أنا أصبه كلا ممل والمستعملة حكمين نعم. لقبي معنى اللقب يا حدا وندر رباكي أيكي بشي أمباني بشي كعمري أكتي عمري شو نمو سنة عمري تو تا ماشي اللفظ المفيد كو ومفيد da ya kamata ce wal mufid kamar da ya ce allabzu fallabzu ne ma da ya ce mufid mai ba da fa'ida da cewa al-mufid din nan akwara da al-muhammala kaga an fidda muhammala kenan irin zai din nan da ya ce kuma al-mufidu fa'idatan ya sunu sukutu alaiha da wannan jumlar fa'idatan ya sunu sukutu alaiha akwara da al-kalima domin kalima la ya sama a alaiha ka zo wuri na ka ce amru sai to amru ne ya faru da shi amru ya yi karatu ne ya yi bacci ne ya zage ka ne ya ma kyauta ne me ya gaya maka ina bukatan ka ƙarin ƙarin bayani yawwa saboda haka akhrajar kalima sa'annan wa ba'd al-kalim har yanzu ya fi da sashin menene don kalin muka ce menene kalmomi da za su kai uku zuwa sama yawwa ana iya samun kalin wanda zai bada fa'ida ana iya samun kalin wanda ba zai bada fa'ida ba shi ya yasa ce akhraja ba'abal kalin ba dukkan kalin ba domin akwai kalim lafazi eh, harufa uku abin nan kalmomi uku za a hada su bada menene fa'ida cikakkiya sannan ana iya samun kalmomi uku ko ma fiye da uku ya zama ba za su fara fa'ida ba to irin kalin wanda ba sa ba da fa'ida din nan da aka ce fa'idatan ya hasana sukutu alaiha ya fi da menene sashin irin wa'annan kalin din kun fahimta menene alkalin ya kara ma bashar ya kara ba ne ya ce wa ma tarakkaba min salati kalimatin fa aksara abinda ake nufi da kalim shine abinda ya hauhawa daga kalmomi uku fa aktara ko fiye da haka amma walam ya suna sukutu alaihi amma kuma tsayuwa a kansa ba tare da ƙarin bayani ba ba zai kyauta su ba to irin wannan ne ya fitar ga misalin sana'u in kama zaidu ka zo ka ce mini to in ƙama zaidu zan ce maka to ina jira in kama zaidu ne zai faru duniya za ta tashi idan zai da tashi ko ko za mu naɗe mu tattara mu bar kafar muna bukatan ƙarin bayani duk da yake kuma ka ganan kalin ne don in kalma kama kalma hmm? ya yi ma a ce kama har kalma biyu don akwai huwa a ciki sa'an nan kuma ga bamir zahiri ga abin nan ga bamir zahiri zai ko kuma gaba ce haka in kama zai bin kalmomi guda uku amma duk da haka ba su ba da fa'ida ba za mu tsaya ne ko mu ƙara to to in ba kuma ba ibn malik ya ce kalamuna ya ce wala ya tarakkabul kalam ibn abdul ya ce alkalam ba hauhawa illa min ismaini sai daga suna biyu har kuma ta kalam ana nufin abin da zai ba da fa'ida cikakkiya to suna biyu yana iya ba da fa'ida cikakkiya na zaidun ƙa'imun kaga zaidun suna ne ƙa'imun ma suna ne duk da yake wasfi ne amma wasfi shi ma suna ne ta wani ɓangare anan kaga tarakkaba min ismaili al-ism al-awwal zaid wal-ism ath-thani qa'im filin wasmi ko kuma fi kalam ya hawa daga fi'ili da suna misali ka kama zaidun kama fi'ilun sannan zaidun ismin zaidun ya tsaya kaga kalam ne domin a fadana fa'idatan tamma فائدة يحسن السكوت عليها فقال طيب، المتنف إنه أجي لك كما يدى ما يجتاه ما يفتي ما يجتاه إنه مالك لما ألفية ديك ك كاستقي كاستقي هذا استقي مش نامي يا بعد فائدة كلام لي تو كاك استقي من إذن نام فيلي نيدا فائلي فوقما إثنين نيدا ai istaqim anta duk da ba kawo an tamba ma zuma hankali zai fahimta in ka zo ka samu mutum kace tsaya ana nufin tsaya kai fa innahu kalamun min فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر لفظ استقم كلام لوات جملة مفيدة jumla جملة جملة مفيدة فأن المركب واللي هو hawa من فيل لذا إذا من فيل أمر لذا أمر شنو استقم وفاعل مستتر لكم فاعل جباء غنيسة إلو أما زوشي على الأولوثنا غنيسة أنت والتبديل استقم أنت شيني ألنك الدراوة فاستغنى بالمثال عن أن يقول da wannan misali da ya faɗa kastakin illan ya wadatu nan da ya ce ai fa'idatan ya samu sukutu aliyar ta bai faɗa ba domin istakin din na riga an san wannan jumlan ta ba da fa'idan da zai inganta a tsaye a kanta shi ya sa a baitin bai kawo bai ce ya samu sukutu aliyar ba wannan kawai ya isa don masu hankali suna za su fahimci ta faka annahu qala ibn ya ce kamar mai littafin wato ibn malik yana cewa ne ko ya ce ne Alkalamu abinda ake nufi da alkalam kalam huwa al-lafz al shine lafazi mai fa'idan tarwa fa'idatan wata irin fa'ida ka fa'idatu istaqim kamar fa'idar da jumlar istaqim take fa'idan fa'idan tarwa wa inna ma qala al-musannif ibn aqil yace malaminmu ko littafinmu ya ce kalamuna ne ya sa ce kalamuna yi ulama domin a sani annar ta'arifa ta'arifin kalam da ake magana a nan innama huwa lil kalami fi istilahin nahwiyyin tarihi ne da yake tsanci kawai abinda ake ce masa kalam a bisa sulhun masu nahawu a bisa istilahin masu nahawu لا في اصطلاح اللغويين ما في صحيح اصطلاح ما سلوك الله رب سيخوي فهو في اللغة الكلام إلا كتاء الكلام لغة كم بعد اصطلاح انا هو توشيكم الوغن شيء اسم لكل ما يتكلم به دو واتصوناني كدواني أدل أكي هرتاوى أدل أكي مجنى أكي هرتاوى لهج يسونا سكلامي الوغن شيء مفيدا كان او غير مفيد ما فائدا تلواني كو ما فائدا ترى والله والكلم ليه الكلم كما في الكلم ان اسمه جنس فهو جنس saboda haka karkashinsa akwai malamuka da dama da za su shigo ko kamar da muka ce mai rai mai rai ismu jinsi duk wani abu mai rai kwaro wanda ke motsi sunansa mai rai rakumi sunan giwa zaki dan adam wane ne duka sunansa mai rai saboda haka wannan lafazi jinsi ne a karkashinsa akwai nau'uka da kusur da karkashinsa da yawa saboda haka لفظ ان الكلم اسم ne na jin wahiduhu kalima singular su shine ne kalima wahiya ita kalima in masmun ko dai ta zaman suna an ce muhammad kalima ce wa in ma fi'il ko dai ya zaman to aiki kamar ka ce kataba ko ذهب misali و in ما har wai zaman to harfi kamar ka ce fi kamar ka ce ala kamar ka لأنها إن دلت على معنى في نفسها سبود إتا كلمة إذا تونوني أكن معنى أما معنى معنى نتكين أتكين سيكي في نفسها إيه. غير مقترنة بزمان وانا معنى زمن بات علاقة زمني فهي الإخوان الشيخ إلى اسم محمد وني يعني معنى لكي من ذات موني وننسى محمد هو محمد باو مدنة أجية هو محمد أجية هو محمد أجية هو محمد باين فانا بيو محمد نيكو إذا وإن اكترنت بزمان إنكم أكا كنت كلمر كذا من tana da alaƙa ta kusantu da zamani wannan shi ake kira fi'il in ka taimaki ba ana nufin akwai zamani don kana ba mu labarin ya hau ya hau na zamanin da ya wuce ba yanzu da nake magana ba in ka ce yarkabu zai hau nan gaba ko yana hawa yanzu yawwa wa in lam tadulla ala ma'anan fi nafsiha in kuma aka furta kalma nan kalman ta zama to ba ta iya nuni kan wani ma'ana daga cikin zatin ta ita bal fi sai dai tana nuna ma'ana ne ga waninta wannan kuma fa'ilal harfi shi ake kira harfi domin harfi shi kadai ba zai iya bada ma'ana ba ta hada shi da wani sai fil ko a ce ala faqashi a ce ma'ar rajuli misali muna da sauran lokaci ko? ta abinda ake ce masa alkalim ba mun fahimci cewa suna ne na jinsu sa'an nan mufrajinsu shi ne kalima da ake nufi da alkalin? duk da dai mun faɗi shi a farkon darasinmu shi ne ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aksara da ya hauhawa eh, kalmomi uku ko fiye da uku كقولك إن قام زيد وأن كلم لي كلم ده بيوالة فائدة إن قام زيد من أبوكات مسمينين زي فاروق سعنا والكلمة كلمة إن لمن دعاك تشيني مفرد الكلم هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد شين لفظ لأك أستنياشي domin ya yi nuni kan ma'ana guda ɗaya tak fa qawluna al-mawdu'u li ma'anan da muka ce al-kalimatu huwa al-lafzu al-mawdu'u li ma'anan mufradin inna menene ma'anan al-mawdu'u li ma'anan yanzu sai za mu fassara da muka ce al-mawdu'u li ma'anan akhraj al-muhmala an fi da muhmal kenan kadai wurin balarabe ka zo ka ce masu zai ko mutum da kuka biya ba zan iya maimaita abin da kuka faɗa ba ka faɗi haka gaban bahaushe wannan sunan sa muhammad ba ni ne kan wata ma'ana wa na da muka ce kuma mufradin dun muke huwa hiya lafzul mawdu'u li ma'ana al mufradi mufrad anan akhraj al kalam domin abin da ya nuni akan ma'ana ghairu mufrad wannan ba a kiransa kalima yawwa kalam kuma ba zai zama to kalima ba domin mun ce kalam jumla ce mufida jumla mufida kuma ala laqali tatarakkabu min kalimatayn fa aksara ko ba haka ba yawwa fa innahu mawdu'un li ma'anan domin kalam din nan lafazin kalam mawdu'un an tsara shi ne domin ya nune kan wata ma'ana amma ba ma'anar abu guda ba kawai yawwa ثم ذكر المصنف لذنان فيما لساته ابن مالك يا أمبتي مي رحمه الله تعالى يا أمبتي أن القول يعم الجميع فمن ليس واحده كلمة والقول عم يتي القول إن يعم الجميع لفظ من الله القول قول ينال يعني hada dukkan su kalam da kalim da wane ne duk yana hada kalima duk yana hada su wal muradu abin nufi annahu yaqau ala al kalam idan aka ce al qawl to al kalam ma qawl ne a abin nan a wurin masu nawo an fahimta annahu qawlun wa yaqau aidan ala al kalimi wal kalimati annahu qawlun al kalim kana kiransa ƙaul alkalina kana kiransa ƙaul wa za'ama ba'dhum anna al-asla istimaluhu fil mufrad amma wasu sashin masu nawo wanda ibn al-aqil yadda da wannan ra'ayi nasu ba sai za a ce ba za a ma ba a buhun wasu sashin masu nawo suka ce asalin al asalin amfani da shi ana amfani da shi ne ga singular kawai a wannan ra'ayi ne wanda mafi yawon maluman na ba su yi da wannan yawon sun mazakar al-musannifu daga nan har yanzu mai littafi ya ambata ya ambaci annal kalimata kadu ka sadu zuwar kalam ai amfani da lafazin kalima amma ana nufin ne ana nufin kalam ka kaunihin kamar faɗin al'ummar musulmi da suke faɗa في لا إله إلا الله أتي كلمة الإخلاص كلمة الإخلاص هذا بأتي جملة الإخلاص بأتي كلام الإخلاص هو بأتي قول الإخلاص بأتي كلمة كلمة الإخلاص duka من karatun namu يا أبو tsawo amma dai mun kusan karasawa wa ƙaryatan والكلم في الصدق wa qad yanfaridu aduhuma ibn aqil yace zai yi wani lokaci al wanda muka ce jumla ce mufida wal kalmomi uku ne zuwa sama sawa'un su zamanto masu fa'ida ko wanda ba su fa'ida suna iya haɗuwa wani lokaci a faɗi abu a nawance mu kira shi alkali a nawance yanzu mu kira shi alkalam yana iya faruwa wa kad yanfaridu ahaduhuma ya yi kuma wani lokacin sai dai mu kira abu alkalam kawai amma babu yadda za mu kira shi alkalim saboda bai kai bai kai kalmomi uku ba ya yi wani lokaci sai mu kira abu alkalim kawai ba za mu kira shi alkalam ba saboda ba bai ba da fa'ida fa'ida shi cikakkiya ba shine ma'ana wa qad yanfaridu aduhuma ma'ana anil akhari an gani fa misalin istima'ihima misalin su haɗu wuri guda kowanne ne daga cikin jumlar ana iya kiranta alkalam ana iya kiranta alkalim kamar ka ce kad qama zait ha kad zai fa innahu kalam limaza li annahu afada fa'idatan tamma ya yahmu sukutu alayha sa'an هل har إرقام ƙarƙama كلم لماذا أنه كلم لأنه تركب من ثلاث كلمات ذا قام ذا قفش ذا قام ذا زيت أما هنجا هو لإفادته معنى ياتم السكوت عليه لام كلاش ميه سلام لام كلاتي كلم لأنه مركب من ثلاث كلمات واضح ومثال انفراد الكلم a misalin kuma inda za mu kira kalima kawai ba za mu kira shi kalam ba shi ne in kama zai wani zai ce maka in kama zai wannan kalim ne amma ba kalam ba ne me yasa zaman to kalim domin murakkabun ne min salati kalimatin me yasa ba za a kira shi kalam ba domin lam fit fa'idatan tammatan ay fa'idatan ya sun kuta ne wa kira bil kalam زيد قائم زيد قائم تنازني كلام ولا كل كلام ذا مكراشي ليس هذا مكراشي كلمة دومين هو مركب من كلمتين فقط منشي كلام كما دول ني زمن سو مركب من ثلاث فأكثر سوى الحمد لله رب العالمين سوى عشان هنا ما لوكت انت مبويس